in nazarta Hausa Novels. A cikin nashi, da sauri ta sauke kanta ƙasa tana wasa da hannun jakarta da ke cikin hijabi. Murmushi ya sakar mata cike da kwarewa a magana ya ce, I'm Khalid and you. Kanta a ƙasa kamar ba za ta ce komai ba. Kamar ba za ta ce komai ba, har ya fitar da ran jin wani abu daga gare ta, can ta ce, Mumtaz, Can ƙasan numfashi can ƙasan numfashin shi ya maimaita sunan Mumtaz. Murmushi sosai ya sakar mata a wannan karan sannan ya ce, Nice name. Murmushi ita ma sannan ta ce, nagode Tana gama faɗin, nagodan ta yi gaba. Da sauri gadi da ya bi ta a baya ya ce, Ah, ya za ki tafi kuma? Ki bar ni bayan ba mu gama magana ba. Bai jira cewar ta ba, ya sake cewa, Ina ma za ki je tukunna. Yana mata wannan tambayar ta tsaya cak gabanta na dukan uku uku. Sarai za ka ga hakan a fuskarta kafe ta da kallon ƙurilla yayi yana jiran jin me za ta ce ganin ba ta da niyyar cewa komai yasa ya ci tunda ba za ki faɗa min ba mu je tona raka ki da sauri mintar ta ce na fasa gida zan koma shiru Khalid ya sake yi yana kallanta can ya ce mu je na sauke kito da sauri ta girgiza kanta tana yin gaba da sauri haka Khalid ya yi ta binta yana roƙonta akan ta tsaya ya sauke ta amma fir mumta tsaki ba dan ya so ba ya sake tsaida mata dan keke yana ji yana gani ta tafi ko arzikin number wayar ta bai samu ba duk a tunanin mama mumtaz sun dawo tana ɗakin su yau da yake a general kitchen za a yi abincin buɗe baki yasa tun da aka yi sallah azahar matan gidan suka hallara a babban kitchen din da ke ta can ƙarshen makeken gidan da ke ɗauke da ahalin gaba ɗaya. Kowace mace da 'yan aikinta sai ɗaiɗaiku na daga cikin 'ya'yan gidan da suke ɗan taɓa wani abun a wajen, cike da haɗin kai suke ayyukansu. Yawanci duka matan suna zazzaune a kan kujeru suna ba su odar abubuwan da za a yi. Sun jima suna aikace-aikacensu suna taɓa hira sama-sama. Ganin duk yaran gidan sun fito waje, mama ta kalla ta gama mutas ce kawai babu. A tuni ta kwala ma kira daga can inda suke. da sauri a ta taho tana amsawa kallanta mama ta ita ce je ki taso min mumtaz baccin ya isa haka da to a ta amsa tukun ta wuce faɗin maman kai tsaye mumtaz na cire hijabi a ta yi sallama a ɗakin da sauri mumtaz ta waiga tana kallanta sai da ta sauke ajiyar zuciya duk a tunaninta mama ce tukun ta ce ya aka yi ne a tuni Atina ta ce mama na kira ta juya ta fita sai da mumtaz ta adana waɗannan agogunan sannan ta gabatar da sallah tukun ta fito zuwa kiran mama a hanya kafin ta ƙarasa kicin ɗin suka yi cibus da yaya faruk da ya kafe ta da kallo tun fitowarta daga faɗinsu ita sam bata lura da shi ba sai da ta kawo dab da shi fuska a ɗaure bayan ta kawar da kai gefe ta ce a takaice ina wuni bai bi ta kan gaisuwarta ba ya ce afta asham ki zo ki sami na ɗaki ko kallonta bai kuma yi ba ya wuce abin shi jin kalmar ta same shi a ɗaki ba karamin ɗaga mata hankali ya yi ba sosai tsoro da fargaba suka kama ta murya ƙasa ƙasa ta ce ko dai ya duba bai ga agogunan shi ba ne ni mumtaz ta jima tsaye a wajen tana saƙa da warwara can dai ta yanke hukuncin kin zuwa kamar yadda ya umarce ta sawa ta inda su mama suke aka ci gaba da aikin da ita wajen biyar da rabi na yamma suka kammala su mumtaz na jiwa bilkisu da hafsa ke ta kwasan manyan kuloli suna kaiwa kan babban dainin din gidan suna jajjera inda lokaci zuwa lokaci ake haduwa duka iyalan a ci abinci sai da suka gama tas tukun kowa ya koma faɗin shi don yin wanka kafin kiran sallah ahalin gidan gaba ɗaya kowa da kowa ya hallara a babban ɗakin cin abinci da yake na musamman saboda lokuta irin haka dama cikin nutsuwa kowa ke cin abinci baka jin motsin komi sai cokula sai kuma waya da wasu daga cikin yan mazan da ke amsa lokaci zuwa lokaci ba wani abincin kirki mumtaz ta ci ba karamin ball ta ɗauka ta zuba pepe soup ɗin catfish dan madaidaici ta fakaici idanun kowa tukun ta fece zuwa su duk don gudun kar su ƙara gama da ya faru ba ta san yana lura da duk wani motsinta ba duk da a zahiri zaka ce bai san da wanzuwarta ba a wajen amma kar yake kallanta tana fitowa ta sauke ajiyar zuciya a bayyane ta ce na sha a wannan kar salon ma a daki zan yi ta tunda ba a ce dole dole mutum sai ya yi ta a cikin jam'i ba ta ƙara shi maganar haɗe da murguɗa baki dan karkatawa abba karami yayi sai tunkunnan mama ya ce wani abin kika saka mun ton salon saitin kofa mama ta kalla sannan ta ce ba abin da na saka ta ila ta koshi ne ka san bata fiya zama ta ci abinci kamar yadda kowa ke yi ba abba karim bi sake cewa komai ba sai ma dan yatsi na fuska da yayi yana stretching wuyan shi da kwana biyu yake dan sagewa kamar irin bai kwanta da kyau din nan ba ya faruk ne ya fara tashi sannan ɗaya bayan ɗaya 'yan samarin suka fara watsewa daga teburin cin abincin suna ficewa cike da isa umma babba ta ce hafsa ku tashi ku kwashe flat ɗin nan uwayen son jiki ta ƙara shi magana tana ya haɗe da kara wayar da take ringin ga kunnenta ta suna juwa suka gyara wajen kamar yadda suka shirya shi a ɗazu kowa da abin da ya ɗauka yake yi banda hafsat da ke korafin bata ga mumtaz ba ai ba su kaɗai ya dace su rinka yin aiki ba da yake ƙasa-ƙasa take korafinta yasa umma babba bata jiyo ta ba dan ita ta mammake mutum ba wahala yake mata ba mace ce mai son iyawa da kuma kamewa ba ta ɗaukar raini balle shashanci kuma bata fiye shiga sabgar mutane ba in abu bai shafe ta ba da wahala ku ga ta saka baki amma tana da mugun kishin zamantakewa sai ka zauna da ita sosai zaka fahimci haka mama anti umma karama da momi su ma suka kama gabansu kafin lokacin sallar ishayi kowace ta yi faɗinta suka bar iyaye maza kawai a babban falon da tun bayan gama cin abinci suka koma cikin falon cike da kulawa abba babba ya kalli abba karami ya ce ina lura da yanayinka sai stretching baya kake ba dai ciwon bayan ne ya dawo ba. Murmushi Abba karami yana limshe idanun shi da ke nuna tsabar gajiya tukun ya ce, ɗazun na fara jin alamun shi dai, amma ina tunanin gajiya ce, in na yi bacci zan warware insha Allah. Da amin suka amsa dukkansu, sai da suka gabatar da sallar isha suka dora da ashim kafin kowa ya kama gaban shi. Tun da ya faru ya shiga ɗaki ya ƙi cire riga saboda yana cire Mumtaz. Ɗabi'ar shi ce sam baya son zama da riga, komin sanyi kuwa. Haka ya zauna tun yana kallon agogo har ya gaji da jiranta. sai a lokacin ya fara recalling bai faganta a wajen sallah ba tsaki ya ja tukun ya tashi ya cire rigar shi list din da abba karami ya bashi dazu ya janyo ya hau dudduba yana fitar da wanda ya dace ya fitar ya bar wanda ya dace ya bari ba shi ne ya gama ba sai wajen sha biyu saura tukun ya kishin tunda mama ta koma fadinta ta ta hau mumtar fadar rashin fitar ta sallah da kuma tashin da ta yi bata tsaya an gyara wajen cin abinci da ita ba mararece murya mumtar sai sannan ta ce kai na ke min ciwo shi yasa ban fita ba mama ta haɓe baki mama ta yi ta ce da dai ban san halinki ba in ba ki yi sharar masallaci ba aiki a yi ta kasuwa ta juya ta yi ficewarta zuwa falon abba karami da shi ma shigowar shi kenan rai kicin din falon ta nufa butar shayi ta dora akan gas bayan ta zuba kayan kamshi da ruwa sai da ya da hutukun ta juye a karamin filas golden color tukun ta ɗora a tire dan madaidaici bayan ta dora kananan cups biyu da kuma glass ɗin sugar a kai tukun ta fice zuwa falon abba karami zaune yake ya haɗa kai da gwiwa mama ta shiga tana ganin a yanayin da yake sai da gabanta ya faɗi jiki a sanye ta karasa ciki ajiye tire din hannunta ta yi sannan ta zauna a kusa da shi jiki a sanye ta dora hannunta a kafaɗa shi bata ce komi ba sai ɗan shafa bayan shi da take alamun rarrashi a jajjera abba karami ke sauke ajiyar zuciya sun dan jima haka kafin ya dago idanun shi da suka yi jajir kafin ya ce komai mama ta riga shi faɗin dukkan tsanani yana tare da sauki yallaɓai tunda har waccan shawarar da na baka ba za ta yi aiki ba dole mu rungumi haƙuri sannan mu ƙara ƙaimi wajen kai ma Allah kukanmu shine ya san abin da muka sani da wanda ba mu sani ba Murya a sanye Abba Karami ya ce, "Maganar ki haka take, amma can ƙasa raina ina jin wani mugun yanayi da ke kokarin taɓa min zuciya. Faɗuwar gaban da nake ji san bata bari na na aiwatar da komai cikin salama, amma ba komai ila dalilin hawan jinin nan ne yasa nake jin hakan." Ya ƙarasa magana yana ƙirƙirar murmushi. A hankali mama ta ce, "Shi ma zai iya sawa." Flax ɗin shayin ta janyo ta zuba mishi. Suna a haka Ahmad da musab suka shigo a tare bakin su ɗauke da sallama. akan laɓa aba karami ya amsa musu yana jiran ya ji me kuma suka zo da shi mus'ab ne ya fara magana cikin inda inda abba dama akan magana tafiya umaran ne mun gama shirya bani da ahmad gobe da yamma zamu wuce mama na gefe ta zuba musu idanu da mamaki sosai a fuskarta abba kuwa murmushin da ya fi kuka ciwo ya san zai iya jin abin da ya fi wannan ma daga bakin su wannan zuwan ma da suka yi ya san ba da son ransu suka zo ba duk da haka a matsayin shi na uba bai kamata ya yi musu shiru ba akan muguwar ɗabi'ar rashin shawarar da san ba sa yi da shi ko da mahaifiyarsu ba gyaran murya aba karami ya yana ajiye muk din hannun shi akan tebul din gaban shi ɗaya bayan ɗaya yake kallon ahmad da mus'ab da ke zaune kansa a ƙasa ɓacin ran shi ke son fitowa fili amma ya danne ya kalle su ya ce yanzu kun kyauta akan wannan halin naku bai jira cewar su bai dora da a matsayina na mahaifinku ai na ci arzikin a sanar da ni kafin ku aiwatar da komi za ku yi dukkan ku ina lura da sabbin halayen da kuka tsoro da su so har kun yi arzikin da za ku iya biya wa kanku umara kuma har kuka biya sai za ku tafi muke da arzikin ji ko? Kansa a ƙasa suka haɗa baki wajen faɗin a abba murmushi ya sake yi sannan ya ce yanzu na yi asarar kuɗin da na biya har da ku kenan charab musa'ab ya ce za ka iya sawa a yi refunding maka ai abba mu mun riga da mun gama shiri shiru ya ganin mama na gab da fashewa da kuka a gaban su yasa abba karamin saurin faɗin ku tashi ku je Allah ya kai ku lafiya kamar waɗanda suke kan kaya haka suka tashi har suna gwaran fita ai kuwa suna fita hawayen mama suka balle sam ta kasa rike su tsabar yadda zuciyarta ke mata zafi abai bai ce komai ba ya kamo ta ya rungume ta tsam a jikin shi yana shafa bayanta alamun rarrashi sai da ya ji na saki ajiyar zuciya akai akai dogon ya bude baki a hankali kuma cike da rarrashi ya ce ki haƙuri ina akan umarnin hajiya ne abu ɗaya na sani shine komai yana da lokaci kasa cewa komai mama tai sai ma dan zamewa da tai a nan kan kujera ta kwanta haɗe da limsha idanta Shayin da Abba ƙarami bai karasa sha ba kenan, shiru ya yana ci gaba da tunane tunani da suka aure shi tun shekarun baya. Washe gari, Abba ƙarami na zaune a ɗan madaidaicin falon shi na sama inda ba kowa ke shigar shi. Hankalin shi da na mama ya tafi ga tafsirin da ake yi a Sunna TV. Ba ka jin motsin komi sai na TV, sai kuma air condition da take aiki. Kusan one hour suna sauraron tafsirin kafin a gama. Sama-sama suke dan taɓa hira. Can Abba ƙarami ya ce, miƙo min wayar can. Tashi mamai ta yi ta dauko mishi duka wayoyin a inda ya ajiye ta kawo mishi. Yana karɓa kai tsaye dayalin namba ɗin ya Faruk ya Fitowar ya faru daga wanka kenan ya ji rangin din wayar shi ganin sunan abba karami akan sakarin din wayar yana yawo sa ya saurin daga ya kara a kunna hade da sallama abba karami na jin ya daga ya ce in baka komai ka zo ka same ni a falo na cike da girmamawa yaya faruk ya ce to abba Yanayin zafin da ake tsuga ya sa komai bai shafa ba, roll-on kawai ya shafa sai body spray tukun ya saka kayan shi ya fice zuwa kiran da aba karami ya yi mishi. Tun da ya fito daga ɓangaren na samarin gidan hafsa ta hango shi ta windon ɗakin mama, kamar za ta kifa wajen saurin juyawa ta ce. Umma zo ki gani. Fuska ɗaure Umma baba ta ce, "Me zan gani?" Da sauri Hafsat ta sake cewa, "Zai shige wallahi." Da ɗan sauri Umma baba ta ƙaraso jikin wundan ita ma, akan idan ta ya Faruk ya ƙarasa shiga faɗin Abba Karami. Tsaki ta koma ta zauna fuskar ta ba yabo ba falasa. Ba ni waya ta Hafsat. Juyawa Hafsat ta yi ta ɗauko mata wayarta har ta miƙa mata ta tsaya ta ce, "Kar ki kira shi Umma." kallanta umma babba ta yi tukunta ce wa kenan dariya hafsat ta wani lokacin halin umma babba mamaki yake bata wani lokacin kuma dariya kabe da ido da umma babba ta sa ta ce na sha ya faruk zaki kira ai tsaki umma babba ta yi ta ci gaba da danna wayar hannunta mumtaz na kwance ta ki tashi ta yi komi wai azumin yau na bata wahala ta ji sallama ya faruk a guje mumtaz ta miƙe ta yi hanyar ɗakin su sam ta mance da yunwa da ta ce tana ji tana shiga ta banko kofar da karfi ta murdaki tana mai da numfashi da kyar gaba ɗaya sai da hankalin su saki ne ya dawo kanta har a tuna da ke kicin sai da ta leko jin karar kofar da aka buga karkada kai ya faru ke can kasan zuciyar shi ya ce zan yi maganin ki da gangan kenan kika ki zuwa kiran da ne miki sama sai mai amsa gaisuwar su sakina tukunya na visitor din da zai sada shi da falon abba karami ya jima sosai a wajen abba karami kafin ya sauko da ka gan shi ka san shi a matukar bace yake amma in baka mishi farin sani ba ba lallai ka fahimci hakan ba yana shiga daki ko zama bai yi ba waye shi ya dauka da niyyar kiran Ahmad miss call din umma babba ya gani kusan biyar saka wayar yayi a aljihu ya juya ya sake fita zuwa fadin umma babba har bedroom ɗinta ya same ta tana zaune rike da carbi a hannunta tana ja ya yi sallama ya shiga zama ya kan kujerar da ke kallon gadonta hafsat na zaune a kan one seater da ke kusa da window tana duba hand out ɗinta kai ka ce hankalinta na ga hand out ɗin da yake iya faruk ya san halinta sarai kuma ya san umma babu ruwanta duk magana da ta ga damar faɗa za ta faɗe ta ne ko da kuwa a gaban ƙanin shi ne fuska a ɗaure ya ce tashi ki ba mu waje ta sansare da ita yake da sauri ta hautar tare takardunta tana yi tana zumbure zumbure ta fice a ɗaki sai da ya ga ta fita tukun ya ce umma gane juyawa ta yi ta ajiye carbin hannunta ta fuskance shi da kyau sai da ta yi gyaran murya tukun ta ce tun last week nake jiran na ga saƙon da ka ce amma shiru ban ji daga gare ka ba murmushi ya faru ka yi a ran shi yana faɗin ta ga shiga ta faɗin abba ƙarami kenan kafin ya yi magana ta ɗora da ni ba shiru na kira ka ka yi min ba faruk ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uwa tana gaba da kowa cike da kulawa ya faru ya ce hakan maganar ki take umma ban manta da sakon ba zuwa anjima nake sa ran za a kawo sai a fitar ma da kowa na shi da na mutanen shi ta bai baki umma babba ta kamar ba za ta kara cewa komai ba can dai ta ce in dai kana son ganin farin ciki na to tabbas a fara girmama ni kafin waɗancan waɗanda ke wahalar da kai da sunan kulawa shiru ya faru ke sun koyar da kanshi kasa yana jin maganar da umma baba ke yi wani iri sai da ta kai karshen maganar ta tukun ya ce To, mu kasance masu yawan kyautata zato umma. Da mamaki umma babba ta ce, fassara abin da kake nufi faruk. Murmushi ya sake yi sannan ya ce, umma kenan, bari in ji kan in rasa zami. Kafin ta sake magana ya fice daga ɗakin ranshi a jagule. Aljihun shi ya laluba ya ji ko da ki ɗin motar shi a jiki. Tsaki ya ji bai ji shi ɗin ba. Faɗinsu ya koma domin ya ɗauko yana shiga su Musa'ab na kokarin fita. Kau da kai gefe Musa'ab ya ce, barka da rana ya faru. Ko kalan shi bai yi ba har ya tura ƙofar ɗakin shi zai shiga. ya waiwayo ya ce ku kawo min fasfat ɗinku kai da ahmad yanzu nan ya ƙara shi shigewa ɗakin iya faruk na shigewa suka kalli juna shi da ahmad murya ƙasa ƙasa abu ya ce mu gudu wallahi tsaki ahmad yayi ya ce ba inda za mu mu kai mishi ya gani na san in ya ga yau ne tafiyar zai ba mu kayan mu shiga ɗakunan su suka yi suka ɗauko fasfat ɗin mus'ab na fitowa ya mika wa ahmad nashi ya ce ka kai ni ba zan shiga ba an sa ya hada da nashi nokin kofar ɗakin ya sai da ya bashi izini tukun ya shiga tsaye yayi bayan ya mika mishi fasfo din yana jira ya gama dubawa ya bashi duk da ya faruk ya san me ahmad ke jira hakan bai hana shi faɗin ruwa mai kake yi kuma ido waje ahmad ya ce ya faru baka ga ɗin ba ne kan gado ya wurga fasfo din ya miƙe tsaye bayan ya ɗauki kis ɗin shi da ido iya faruk ya nuna ma ahmad kofar fita ba musu ya juya sumsum ya fice ran shi bakikiran akan idan su ya faruk ya rufe kofar shi ya wurga ki ɗin a aljihun wandon shi ya yi gaba abin shi ya bar su da kamshin shi mai daɗin gaske Raya ɓaci Musa'ab ya ce, wannan ai mulkin kama karya ne wallahi. Na gaji, karar shi zan kai wajen umma babu wallahi. Ya yi gaba a fusace zai fita. Da sauri Ahmad ya nan koshi murya ƙasa ƙasa ya ce, baka da hankali Abu ya faru ɗin ne zaka kai karar shi? Malam ka dawo hankalinka. Banda huci babu abin da Abu ke. Hannun shi Ahmad ya kamo suka fito harabar gidan. Suna fitowa suka yi kitibis da ya faru zaune akan but motar shi, waya kar a kunnen shi. Kallo ɗaya musu ya kawo da kanshi gefe ya ci gaba da wayar shi. Har sun gota shi Ahmad ya sake yin ƙasa da murya ya ce, ko dai mu je mu bashi hakuri ne tsaki abu ya ja ya ce wallahi ba zan je ba sai dai kai ka je yana gama maganar yi gaba fu kamar wanda zai tashi sama murmushi kawai ya faru ke idan sare ya ji mai abu ya ce abu ne to yan uwa masu sama yi hakuri hakuri sai mun sake sake saduwa kashi idan ku baki ne a wannan tasha tamu mai albarka wato nazarta tv to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun sababbin littattafanmu da zama